sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kilohas 1530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen fm na voa africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 17 ga watan Janairu na shekarar 2017. Da fatan an wayi gari lafiya, Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa saba ba mu kanun labarai rahotanni daga turkiya sun ce hukumomin kasar sun kama mutumin da ake zargi shi ya kai hari kan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan disamba hakanan a nan amurka hukumomi sun ce sun kama matar umar matin mutumin da ya kai hari kan wani club a birnin orlando a tsakiyar bara ya kashe mutane 49 hakanan mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce tilas hukumomin kasa da kasa su tunkari tsaukanar da rasha take yi To da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar nan masu fafitukan kwato 'yan matan Chibok sun bi tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya domin kai ziyara a dajin Sambisa. Tun da shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samo 'yan matan Chibok din nan ba gama yakin Boko Haram ba don haka da sauran aiki. To kwanaki biyu suka rage yanzu haka rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump amma ya ce kungiyar nan ta tsaro ta neto ta tsufa to sai yaya. Kaga daga furci shi shugaba mai jiran gado da yi maganar cewa wannan abu ta tsufa ai bai sha yi a'a ta tsufa ya kamata mu mata garin bawul kana aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum rahotanni daga kafofin yada labarai a Turkiyya sun ce an kama wani da ake zargi shi shine kai hari akan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan disamba jaridar da ake kira harriet daily news ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna abdulkarim masharipov jiya litinin a gundumar Youth dan da wato kuma an tsare shi ne a gaban ɗansa dan shekaru hudu da haihuwa wata tashar talabijin a kasar da wasu kafofin yada labarai sun ce an kama mutumin ne yayin da aka kai su mamaye a wani gida inda yake zaune da abokinsa daga kasar kyrgyzstan hakanan an tsare wasu biyar da ke gidan cikinsu har da mata uku kuma aka mika yaron ga hukumomin kula da yara rahotanni suka ce 'yan sanda sun gane inda wadda ake zargin yake tun a makon jiya amma suka jinkirta daukar mataki domin su kiwaci zirga-zirgarsa da kuma irin waɗanda ke mu'amala da su ana sa ran 'yan sanda za su ba da ƙarin bayani a safiyar yau agogon ƙasar a taro da za su yi da manema labarai jaridar hariya ta ambaci wata majiyar 'yan sanda makon jiya tana cewa masharipov ya wato ya isa istanbul ranar 15 ga watan disamba daga lardin konya domin ya shirya kai wannan hari a nan amurka kuma hukumomi suka ce sun kama matar umar martin mutumin da ya kai hari a wani club a birnin orlando da ke jihar florida a tsakiyar bara ana zarginta da rashin gaskiya a attorney general ta amurka loretta lynch jiya litini ta tabbatar da kama north salman an kama ta kusa da birnin san francisco inda take da zama da ɗanta masu gabatar da kara suka ce yau talata suke sa ran gabatar da ita a karan farko gaban kotu a yankin oakland da ke jihar california salman ta juma 'yan sanda suna gudanar da bincike a kanta tun bayan da mijinta ya bude wuta a wani club mai farin jini ga 'yan luwaɗi cikin watan yunin bara ya kashe mutane 49 ya raunata 50 a wani hari da ake ganin ya sami ingizawa ƙungiyar isis mijin nata umar mutum 'yan sanda sun harbe shi suka kashe shi bayan sawo'i uku ana kai komo tsakaninsa da jami'an tsaro 'yan sanda a birnin na orlando da hukumar fbi suna ta kokarin sanin ko salman yana da ko salman tana da masaniya game da wannan hari ana saura kwanaki kamin a rantsar da shugaban amurka mai jiran gado donald trump wadda zai bude sabon babi ga kawancen kasashe da ke yammacin turai da amurka gwamnatin obama tana ci gaba da aiki domin tabbatarwa kawayenta da ke turai cewa babu abin da zai sauya a ginshikin dangantakar su jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa london zangonsa na biyu a ziyararsa ta karshe a wannan mukami birtaniya wacce take daga cikin masu sukan lamirin gwamnatin amurka mai barin gado shugabannin birtaniya kusan ma sun manta da gwamnatin hankalinsu ya koma kan gwamnati mai zuwa ganawar da Mr. Kerry ya yi da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya fi mai da hankali ne akan Siriya da wasu batutuwa. hakanan kiyar ya gana da babban bishop na kasar ingila justin welby inda shugabannin biyu suka tattauna kan bukatar kasa da kasa ta mai da hankali kan sulhu gwamnatin ingila je litinin ta fi mai da hankali ne kan kalaman shugaban amurka mai jiran gado inda ya bayyana goyon bayansa da ficewar ingila daga kungiyar tarayyar turai da kuma tabbacin da sabuwar gwamnatin tasa ta bayar cewa ingila ta tsammaci sabuwar yarjejeniya kyakkyawa game da cinikayya tsakanin kasashen biyu a halin da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka joe biden ya ce tilas ne hukumomin kasa da kasa su tunkari tsokanar da rasha ke yi daga nan ya yi kira ga shugaban amurka mai jiran gano donald trump ya baiwa ukraine cikakken goyon baya da zama babban kawarta da yake magana jiya litinin a kiev a gefen shugaban kasa petro peshenko biden ya lura cewa ukraine tana yaƙi da cin hanci da rashawa da yake zama sankara da kuma takalar fada jiddin daga fadar gwamnatin rasha ta kremlin kalaman trump a lokacin da ya hira da ta haɗin gwiwa da jaridun times of london da bill ta jamus inda ya nuna cewa yana tunanin cimma yarjejeniyar rasha da zai kawo ƙarshen takunkumin da aka kakaba wa ƙasar idan ta amince ƙasashen biyu su rage yawan makaman nukiliya da suke da su biden ya ce tilas a ci da amfani da takunkumin da aka azawa rasha bayan da ta kama ta kuma haɗe da zirin crimea da rasha a shekara ta 2014 labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kama sabon fara da hukumomin leƙen asirin amurka kwanaki hudu kamin ya kama aiki a zaman shugaban amurka na arba'in da biyar. shugaban hukumar leƙen asirin amurka cia mai barin gado john brennan ya faɗa ranar ladi a wata hira da aka yi da shi cewa mr trump bai fahimci irin barazanar da rasha take wa duniya ba ya kuma nuna damuwa da yawan magana da saƙonni ta twitter da trump yake yi brennan ya ce hakan ba alheri ba ne ga amurka cikin sa'o'i trump ya mai da martani yana ta wata watakila ko brennan ne ya tsegunta a 'yan jarida bayanan da ba a gaskanta su ba da ke zargin cewa trump ya yi lalata yayin da ya kai wata ziyara a moscow a halin da ake ci kuma yayin da lokacin rantsar da sabon shugaban amurka lokaci ne na nuna haɗin kai a bana akalla wakilai 'yan jam'iyyar democrat 26 zuwa yanzu suka bayyana cewa ba za su halarci bikin rantsar da shugaban na amurka ba labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari fara da batun ziyarar da kungiyar kwato 'yan matan Chibok so kai a dajin Sambisa. Ga dai Madiyan Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoton. Jirgin saman sojoji dauke da jami'an tsaro, 'yan jarida da jagororin kungiyar gwagwarmayar kwato 'yan matan Chibok wato BBOG sun tashi don ziyarar gani da ido kan yadda dakarun sojojin Najeriya ke kokarin kwato sauran 'yan matan Chibok 195. Tawagar MBBOG ta hada da jagorar su Obi Ezekwesili, Aisha Yusufu, Manasse Allen da Ibrahim Usman. Ziyarar gani da idon bisa jagorancin ministan labarun Najeriya Layi Muhammad ta tsawon wani biyu ce. Jirgin sojojin zai yi shawagi da masu gani da idon kan dajin nan na Sambisa. Baya ga wakilan kafafen labarun gwamnatin Najeriya wato NTA, FRCN, Voice of Nigeria da kuma NAN akwai wakilan kamfanonin dillancin labaru na ƙetare da suka hada da Reuters da AFP. wannan ziyarar gani da ido ita ce ta farko da aka gayyaci 'yan gwagwarmayar bbog amma dama ma'aikatar labarai da headquarters tsaro sun saba shirya irin wannan ziyarar ga manema labarun sanya 'yan bbog a zahiri na da alaƙa ne da yadda 'yan ƙungiyar ke nuna rashin gamsuwa ga bugun kirjin sojoji cewa sun wargaza tungar boko haram ta dajin sambisa in haka ne kuwa a madubin kungiyar akwai mamakin rashin samo ko ɗaya daga cikin 'yan matan bare a je ga maganar madugun 'yan ta'addan abubakar shekawo gama ma abin da ɗaya daga shugabannin kungiyar dr iman shehu ke cewa har yanzu jami'an tsaro ba su fahimci abin da ake nufi da demokradiyya ba har yanzu suna nan da tunanin yadda suka yi aiki lokacin turawa ke mulkin najeriya da kuma lokacin da sojoji ke mulkin najeriya don haka akwai sauran aiki a najeriya musamman ma jami'an tsaro a kan yadda ya kamata su yi ma'amala da mutanen ƙasarsu a ƙarƙashin mulkin demokradiyya yanzu ana batun cewa an je kam zero to akai 'yan jarida kam zero mana inda gaske ne an ɗauki kam zero akai 'yan jarida kam zero ai ba ɓoye take ba sadam an gan shi cikin rami an kai 'yan jarida su je su ga ramin da yake don haka mu tun da shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samo 'yan matan cibok din nan ba a gama yakin boko haram ba don haka da sauran aiki tartibin bayanin wannan ziyarar zai ƙara bayyana zuwa yau dinnan talata tuni ministan tsaro mansur dan ali ya yi bayanin yadda lamuran suke tafiya daga yola inda aka ga hotonsa tsaye daura da shugabar bbog obi ezekwesili madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Yau saura kwanaki biyu a rantsar da sabon shugaban kasa Amurka Donald Trump. Shugaban ya ce kungiyar nan ta tsaro ta NATO ta tsufa, abinda shugaban Jamus Angela Merkel ta ce har gobe NATO na da sauran tasiri. Akan wannan ne na tattauna da Farfesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ta jihar Missouri da ke nan Amurka. Ko ina hankalin sai karkata game da wannan kalami na sabon na shugaba mai jiran gado? To a gaskiya abinda na fahimta na farko wato kamar wato ya wa wato dangantakar kasashen turai na yamma da ita amerika wato wuta me nake nufi a nan saboda amerika ita ce wato zan ce to haka kuma su kuma kasashen turawa na yamma su ne irin su germany su ingila da faranshi da sauransu suna ganin su ne turawan da suke mamaya wa amerika baya to idan yau babu neto saboda haka babu wannan dangantakar da kuma wato da take tsakanin amurka da sauran kasashen turawan yamma ko menene zai faru wato abubuwa ne barkatai kaga daga furcin shi shugaba mai jiran gado da yi maganar cewa wannan abu ta tsufa ai bai sha yi a'a ta tsufa ya kamata ne mata garan bawulo misali kamar kana da mota mota kake ta tsufa kana nema ai mata garan bawulo abu ne wanda ya fito karara an fahimta inda ka dosa sai kawai a yi tsatsuka ya kamata a yi tunanin yadda kawai za a kaurita a yadda na fahimci shi to amma ai ka gaje da yana faɗa shugaban jamani angela marko nan da nan ta fito ta maimar da martani ta nuna cewa a ai ta ko ba ta tsufa ba abin da ya sa kwanci ba ta tsufa ba har yanzu babu wani ko kuma wata kungiya tsakanin europe da america da take da karfin neto idan ana ganin ko ana ganin cewa rasha da wadda take soviet union tana da waɗannan ƙasashe da suka mara mata baya da suke da an da suke ƙarƙashin ita rasha suke da kamar wato kishiyar ita neto to babu da suke da suna rasha babu abin soviet union to amma prof kayan ka ci gaba da bayani shi eh, eh, vladimir putin ya ce ya goyi bayan wannan kalami na na na trump din eh, daga jin cewa ah, eh, shi shugaba mai jiran gado donald trump ya bayani cewa ne ta tsufa yana ganin cewa a bace wadda ya kamata kamar like a watsi da ita ba ta da amfani nan da sai vladimir putin shugaban rasha shi ma ya eh, you know albarkacin bakinsa cewa eh babu shakka ya goyi bayan shugaba mai jiran gado yana ganin neto ba ta da wani amfani kungiya ce wacce ta tsufa ba ta kuma da wata muhimmi even ga su kansu amurkawa to amma wannan ya jawo muhawara a nan cikin amurka daga manyan mutane wanda wasu daga ciki tsofaffin jakadun amurka ne wanda ake ce ambasadoji na kasashen duniya daban-daban da kuma shugabannin turai kamar yadda ce ma anglo marko ta yi jawabi a kai ta maimar da martani ta nuna cewa wannan ma bai ma fahimci ma menene abin da neto take ciki ba idan idan kadara ya janye su ko kuma ya fasa neto din amerika kana jin za ta iya ci gaba da tasirin da take ga kasashen yammacin turai a gaskiya ba za ta iya ba saboda mai dama da wa take ji ah, jin bijiji da kan da amerika take yi a kasashen duniya ai take eh, kamar wato kontrolin din tura kasashen turawa saboda wannan wato ragama mulki da na neto da sun zama shugaba saboda haka yau idan kasashen turawa na yamma suka warga su dama kamar yadda yanzu ingila ta tafi akan wannan brexit din to aka ce germany ta tafi aka ce faransa ta tafi aka ce italy ta tafi to ai babu kuma wato wani karfi ga amerika eh, da ta take da shi ko kuma wanda za a ce har a yanzu da take da shi saboda mai ya na, duk kasashen turawa da eh, da za su je su zauna karkashin wannan kungiya ta neto eh, ba yanzu ba babu wannan damar na cewa yanzu za su yi magana da harshe daya za su yi magana da kuma abin nan da yake da suna za su dauki tafarki daya akan duk abin da ya shafi ko tattalin arziki ko kuma wani mulki To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci mu da sadoma da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Welcome muke cikin 'ya'yan jam'iyyar APC ne a kwanakin nan. Sunana Nasiru Ibrahim wanda an fi sani na da Gaza. To abin da zan ce akan wannan gwamnati gaskiya alhamdulillah abubuwa duk suna tafiya da dai sai dai kawai mu 'yan jam'iyya ɗan korafin da muke yi akwai mukamai da dama wanda suna nan a ƙasa wanda wannan gwamnati ta ki ta dube su ta ba da su wannan mu shine mu na 'yan jam'iyya maganar da yake yanzu akwai kamar board members wanda yake akwai wannan kuma a ƙasa wanda ba a gabatar da su ba sunana alhaji garba umar 'yan jam'iyyar apc ne kuma yi gwagwarmaya domin kawo canji a ƙasar nan allah ya bamu nasara kuma shugaban ƙasa ya fara aiki abin da kawai nake gani ko in ce shawara da zan iya badawa yanzu a cikin wannan al'amari shine gaskiya mun ci yaki wasu suna cin ganima abin da nake nufi shine apc ta ci zaɓe mpdp kuma suna mulki gwamnati ta yi la'akari da wannan domin akwai ma'aikatu fiye da 500 a kasar nan gwamnatin da ta shuɗe ne ta saka shugabannin sun a sa mutane wayanda gwamnatin yanzu tana da gamsuwa yadda gwamnatin nan take so ta kawo canji a kasar nan. yayin da 'yan najeriya da yawa suke jinjinawa shugaba muhammadu buhari suna cira mishi tuta saboda namijin kokarin da yi wajen yakar ta'addancin kungiyar boko haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da sauransu har yanzu akwai irin wannan ƙorafe-ƙorafen da muka ji kuma ba wannan kaɗai ba hata ma manyan ƙusoshin jam'iyyar ta apc kamar gwamnonin jihohi da manyan 'yan majalisar dokokin ƙasa suna da nasa irin ƙorafe-ƙorafe masu alaƙa da wannan maganar na samun hurumin taka rawa a ma'aikatan gwamnatin tarayya. To amma kafin ma mu kai ga wannan magana ɗin yau a kashi na uku na wannan shiri da ke kokarin jan abin da ke cikin ko kuma yake ciwo su 'yan jam'iyyar APC tuwa a ƙwarya inda kuma muke karɓar bakuncin Ibrahim Abdulkarim daraktan cibiyar tallafawa Buhari da kuɗaɗe wato ƙungiyar na ta BSO da kuma babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Alhaji Maimala Buni. Za mu tashi ne daga inda muka ɗiga aya ashirin da ya gabata makon jiya. kan ita maganar cin hanci da rashawa da wannan tambayar da muka yaushe babban sakataren jam'iyyar wannan yaƙi da cin hancin din hatta hatta shugaban efcc ibrahim magu da kanshi ya ce har yanzu akwai cin hanci da rashawa na inna lillah ya ce har cikin jam'iyyar sama akwai cin hancin nan da rashawa ma'ana buhari kaɗai hannunsa shi ba zai iya maganin kai ka san ba zai iya maganin cin hanci da rashawa ba ma'aikatansa idan suna cin hanci da rashawa wannan cin hancin da rashawan ba za a daina yin sa ba kina ai idan kawai mutum zai fita ya korafi ma ya sani ba zai fallasa ba ba zai fallashi cin hanci da rashawa ba ko ba zai je kama ba domin shi magu ai an ba shi wuka da nama shi ya kamata ai inda ya san ga hakika inda ake cin hanci da rashawa me ya kamata ya yi kuma ka san fashi shugaban Muhammadu Buhari ya saka musu mara eh, ba wani ma'aikata ko kuma hukuma ko wani ko wani ko wani sashi na gwamnati da bai saka musu mara ba musamman ma EFCC tunda efcc din nan ana ganin kokarin da suka yi wajen gurfanar da mutane a gaban kuliya musamman ma mutane da aka same su da cin hanci da eh, eh. wannan karo fa shi ne karo na farko da aka gurfanar da hafsoshin sojoji a ƙasar nan a gaban kuliya sannan kuma aka gurfanar da alkalai to irin wa'annan abubuwa abubuwa ne da suka cancanci yabo sannan kuma ka san duk gyara din da ake tsammani din nan ba a cikin shekara guda daya za a yi ba ko shekara biyu abu ne da ya lalace a dubi tsawon shekaru da najeriya nan ta tana cikin wannan cin hanci da ba yadda za a yi a cikin shekara daya ko shekara biyu shikenan an kamar an yi ruwa an ɗauke a ce shikenan eh, eh, alhaji mai malar dazu da kake maganar cewa a yi hakuri wannan ayyukan da mutane suke jira za a so za a nema a basu na san cewa ana cewa akwai mukamai ko kujeru wajen dubu shida da ya kamata a ciki ɗazu alhaji ibrahim yana cewa akwai abu kamar dubu biyu na board din ita kanta ko kuma mukaman jam'iyya da sauransu da ya kamata ba eh, wani zargi da na ji wanda na tabbata mutane za su so ka waye masu kansu a kai shine cewa Eh, magana tuntuɓa ɗin nan hatta gwamnonin apc suna kukan cewa ba a tuntuɓa su sai kwatsar su ji an bayan mutane mukamai al misali lokacin da aka ba da sanarwar eh, cewa an kai sunayen mutane ambasadoji a majalisar dokoki gwamnoni da yawa sun fusata sun fito kuma sun faɗa sun yi magana cewa su ba su ma san wasu daga cikin sunayen nan da suka ji an kai ba na ji wani gwamnan arewa da ya ce shi wannan sunan ma da ya ji an ce an kawo daga jihar sa bai taɓa ganin sa ba bai taɓa jin sa ba bai san ko dan ma wace jam'iyya ba ce magana magana wannan mukafai na bots guda dubu shida da ake magana shine wanda ɗazu na ce dukkan jihohi ina magana dukkan makaman ne alhaji mai malakai mana magana dukkan makaman ne akwai tuntuɓa batun tuntuɓa ne ana cewa ana bada mukaman ba a tuntuɓa oh. ina zan kai ka zan ina ka shurare ne shine sunaye guda hamsin hamsin din da aka rubuta a jihohi wanda aka nema daga hannun jam'iyya a kawo wa'annan da su za a cike wa'annan gurabe da ake magana sannan kuma duk magana da ake yi akan cewar an kai sunan ambasadoji wasu gwamnoni suka ce ba su amince ba eto eh idan kamar yadda ka faɗa wannan harka ce ta cikin gidan jam'iyyar apc wanda kuma su gwamnonin an ba su sun tantance yanzu kwanan nan ba da jima ba insha Allahu za a ƙara gabatar da sunayen abu ne da yake tafiya an fara gwamnati kowa kuma yana cikin matsuwa kowa yana so a sashi sannan kuma wannan kowa da yake so a sashi din nan mukamai ne wani dole ne za a dubi kwarewar mutum sannan kuma akwai mukaman da akwai ka'idoji na doka wanda sai wannan dokan ya lokacin ya yi sannan za a sauke mutum kasan tsari idan aka ce canji amma shi idan idan idan aka canja gwamnati ba da wata sabon gwamnati ta shigo dole ta da ta tare nata ta ta san da dare mata ba a to yanzu kamar a ce mutum yana commission commission din nan an sa mutum ya yi shekara hudu wani bai kare ba wani ya kare dole ne a bi ka'ida idan za a karya doka da oda saboda a daɗaɗa wani to dole ne doka da oda din nan zai zama ba za a bi shi ba sannan kuma canjin da ake magana din zai shiga wani hali za ta to ana maganan canji canjin nan kuma daga cikin ginshikanta akwai maganan bin doka da oda hmm. doka da oda kuma gwamnati ita ya kamata ta yi wa doka da oda din nan gata ta nuna cewar lalle ana bin doka da oda domin yanzu kace ka zubar da kowa wani tenuwansa bai kare ba ba wani dan jam'iyyar hmm. apc da zai so wannan gwamnatin ta taka doka. Kware na yadda. Eh, Alhaji Ibrahim eh, na daɗe ban ji daga wurin ka ce mu wani abu game da abubuwan da ka ji muna taɓa. To shi shugabanci gaskiya al'amarin wahala. Babu wanda zai iya cewa shugabanci abu ne mai sauki. Yi min magana game da batun cuɗayen nan da ake cewa ba a yi na cewa ana ba da mukamai ba a tuntuɓa wanda suke da ruwa da tsakiya cikin abu. Shi ne nake gaya maka. Na'am. Amma shugabanci shi shugaba shine a can sama abin da yake nema shine wazirai. wayannan waziran sai sun zama suna da tunani ko da ba su da tunani irin nashi shi ya yi moldin din su samu irin tunanin da yake da shi sannan kuma su yi zaɓe na mutanen da za su taimaka mishi kan wannan principles da aka san shi jana muhammadu buhari da shi da haka nan wa'annan mutanen ya zama son rai ake yi idan an ce za a ɗauko a ɗauki aiki sai wani ya sa rai ya aka ce yanzu mala ibrahim je ka kawo sunaye mutum hamsin hamsin sai in fara tunanin wa zan je in ɗauko wa na sani waye ka zanawa waye ka zanawa in na sa su kaga shi Mr. President ya riga ya ba da trust in shi cewa ni zan je in kawo mutumin da na san cewa zai taimake shi. Ni kuma sai ban ɗauki wannan tunanin na shugaban ƙasa ba sai na dauko mutanen da ni nake ganin ƴan uwana ne zan musu alfarma. To mafi yawancin abin da ke faruwa shi jinan Muhammadu Buhari ya yi trust din waɗanda za su taimaka mishi ne. Eh. To haka kuma duk wani wanda ya tashi ya ce zai ce in aka ce wani je ka kawo kaza za a yi kaza makin ya duba Najeriya farko ya duba girman Najeriya da kuma girman taimakon da ake son a yi makasa gaba daya ya ce to shi ya zo me yasa wasu daga cikin su ba za su ce ba ni ba zan sa mutum ɗaya wanda na san dan uwana ba ne idan yau aka ce ni ne kaza na shugaban kasa misali ni ne SGF ko kuma ni ne wani na shugaban kasa sai in ce to ni kuma saboda baki of kujerar da aka sami na yi alkawali saboda in zama fiya ba zan sa mutum ɗaya wanda ya fito daga gidanmu ba ba zan sa mutum ɗaya wanda ya fito da kaza ba ko da ya cancanta saboda ina son in yi wani abu wanda zai burge jama'a ko kuma wanda zai tabbatar da abin da shi shugaban kasa yake son a yi sai in kawo amma yanzu sai aka ce na shiga mukami ina shiga ofis ɗin sai aka ga kanin matana ga yayan kazanawa ga kazanawa ga kazanawa duk su ne sun kashin fiɗe cikin wannan tsarin da aka ɗauko za a sa suna ya za a yi sauran mutane ba za su yi korafe korafe ba gaskiya eh, eh, alhaji mai mala akwai wani zaka ce ka wannan kafin mu je ga magana na gaba kasan <laughs> maganan mukaman nan mun riga mun yi shi saboda to mu je ga magana na gaba ah. bari kama wani sabon ah. eh, batu am eh, fada da cece ce tsakanin shugabannin jam'iyyar nan bari in baka misali zaɓuɓɓukan da aka yi kwanakin a jihohin ondo da edo da wanda aka yi cancan watannin baya a jihar kogi sun fito da irin cece kucen da ke tsakanin shugabannin jam'iyyar ita apc din alin misali eh, kaga ko a nan ondo Eh, mutane biyu da apc ta so ta wato suka yi cece kuce tsakaninsu a cikin jam'iyyar dinnan bola tinubu yana da nashi candidate ko kuma yana da nashi dan takara shugaban jam'iyyar nan john yegun yana da nashi dan takara kama abin da ya faru a kogi in ka tuna lokacin da tinubu yake goyon bayan faleke james faleke ko mutane abuja kuna can kuna goyon bayan yahaya bello haka ta faru a edo inda inda inda aka ce wannan um, aka so a gwabta tsakanin Chris uh, Oginwoyi da gudun Obasike da sauransu ma'ana abin da nake so ce shine idan an ce ana zaɓe kwanakin nan sai ka ga shugabannin jam'iyyar apc wannan yana goyon bayan wannan wannan yana goyon bayan wannan maimakon su mai da hankali ma tsakanin su da jam'iyyar pdp domin ita ma tana da takara wasu na cewa allah kawai yake ceton apc tana cin wasu daga cikin wannan zaɓuɓɓukan yi min magana game da wannan rikitan da ake cewa akwai tsakanin shugabannin apc alhaji maimun to a gashe kuma malamai to idan allah ya kai mu makon gobe ko bayan duba irin rikicin cikin gida da ke faruwa tsakanin gigan jam'iyyar ta apc za mu ji ra'ayinsu mutanen apc din a hukumance game da matsayin atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa na najeriya da ko musamman ikirarin da aka ce gwamnatin jihar sata adama ta yi kwanan baya na cewa 'yan baicin shi a teku din ba su san wani dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 ba yanzu kan muna godiya ga shi alhaji mai malabuni da kuma alhaji ibrahim abdulkarim kana da wakilin munasir adamu alhika da ya taimaka aka da shirin nan a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to da kuma wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice Firaministan Sabiya Isa Mustapha ya yi kiran da aka yi zuciya nesa dangane da ƙasar Sabiya ba na kasashen biyu suka goce da cacar baki a ƙarshen mako. A hira da sashen albaniya na muryar Amurka, Firaminista Mustapha ya mai da martani ne ga shugaban Sabiya Tomilas nikolik wadda ya ce a shirye kasarsa take ta tura sojoji zuwa Kosovo domin kare Sabiyawa idan hakan ya zamanto tilas. Bayan da hukumomi a Kosovo suka hana wani jirgin ƙasa da aka rubuta a kansa cewa kosovo sabiya ce shigar ƙasar a ranar asabar mustapha ya kira kalaman shugaban na sabiya a zaman na rashin datta ko kuma barazana ce ga ba ga kosovo kadai ba amma ga yankin balkans baki daya rahotanni daga kafofin yada labarai a turkiya sun ce an kama wani da ake zargi shine kai hari akan wani club ya kashe mutane 39 ranar 31 ga watan disamba jaridar da ake kira harriet daily news ta ce hukumomi sun tsare wani mai suna abdulkadir masharipov jiya litinin a gundumar esiniyat kuma a daidai lokacin da ɗansa ɗan shekaru hudu ke kallo aka kama mahaifin nasa hakanan a nan amurka ma hukumomi suka ce an kama wato matar umar matin mutumin da ya kai hari kan wani club a birnin orlando da ke jihar florida tsakiyar bara ana zarginta da rashin gaskiya to madalla da takaitattun labaran makawa karshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadun kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa da cuba cubahiro jodo ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai da hantsi mun damu da wani sabon shirin